العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه إنها وصية الله للأولين والآخرين فاتقوا الله عباد الله تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد حديثنا اليوم عن الخير يا عباد الله وما أدراكم ما الخير الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان قال صاحب القاموس ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل مثلا عباد الله الخير كله بيد الله كما قال في محكم كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكل خير حصل من جهة العباد فلولا أن الله أقدر العباد وسهله لهم ما توصلوا إليه فعل الخيرات مهمة الأنبياء والمرسلين ودأب الصالحين وسمة المفلحين قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات أخرجه أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح فعل الخير عباد الله يؤدي إلى استقامة حياة الأفراد والمجتمع كما قال الله جل وعلا في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالمؤمن لا يحتقر من الخير شيئا دق منه أو جد قال, قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإننا أمة الإسلام على كل حال كنا لا نزال خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية ليست تعصبا عرقيا أو لجنس أو للغة أو لزاوية من الزوايا المعينة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فذكر الله سبحانه وتعالى تعليل الخيرية التي ذكرها في الآية الماضية من أمارات الخيرية يا عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما دلت الآية الثالثة الخيرية تلازم المؤمن في كل أحواله إذا كمل الإيمان قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن أخرجه مسلم والبيهقي ينال المسلم الخير بتعلم القرآن وتعليمه كما في حديث عثمان بن عفان في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن هذا الحديث الشريف يدفع كل واحد منا إلى أن يحث نفسه قبل كل أحد ثم يحث أولاده وبناته على تعلم القرآن في حلقاته ويربيهم على حب كتاب الله والاغتراف من معينه الصافي فالخير كل الخير فيه وليسعدوا في الدنيا والآخرة ينال المسلم الخيرية بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه ومن الخيرية يا عباد الله تعظيم حرمات الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحرمات الله يراد بها حقوقه والقيام بحق رسول الله من تعظيم شعائر الله وكذلك تعظيم ما عظمه الله من الأمكنة والأزمنة والخيرية للمؤمن القوي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان من الخيرية يا عباد الله حسن قضاء الدين وعن أبي هريرة مرفوعا كان لرجل على النبي سن من الكبر فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء من أعمال الخير نفع الناس وخدمتهم وفي الحديث خير الناس أنفعهم للناس و ويراد بمنفعة الناس إدخال الفرح والبهجة والسرور على نفوسهم من الخيرية أن تكون ممن يرجى منه الخير ويؤمن منه شره وفي الحديث خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أمارات الخيرية نظافة القلب واللسان قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وسئل عليه الصلاة والسلام من خير الناس قال ذو القلب المخموم واللسان الصدوق من خيرية الأخيار الحكمة والالتزام في العقل قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا تنال الخيرية بحب الخير وصدق القلب في طلبه قال تعالى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وعلى قدر أهل العدل تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وفي الحديث إنما الأعمال بالنية عباد الله في هذه الساعة المباركة أقبلوا على مولاكم وجددوا على علاقته معكم واستغفروه وتوبوا إليه وادعوه يستجب لكم إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أوامر البركة ina yi wa kaina wasici da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoron Allah subhanahu wata'ala shine sirrin cin nasara a duniya da lahira yau tsokacin hudubar mu sai magana ne akan alkhairi da yawa ƴan uwa musulmi suna so su aikata alkhairi to amma sai dai da yawa sun kuntace ma'anar alkhairi da akwai wasu fagage masu faɗi masu tarin yawa da da yawa ba sa tunanin za su iya samun aljanna da yardar Allah a cikin waɗannan wanda da mutum zai kalla alkhairi yadda alqur'ani da sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam zai kalla alkhairi to da ya fada dawo ta hanyar shiga aljanna ita kalma alkhairi abinda dan adam zai ci moriyarsa ya ci gajiyarsa ya tafi yana yabawa da shi ba tare da ya cutu ba ko ta kusa ko ta nesa wannan shine alkhairi masana harshen arabiya suka ce alkhairi wata kalma ce da kowa yana son kamar yadda kowa yana son hankali ittifaqan kuma yadda kowa yana son adalci ko mutum mara hankali ya kace mai baki da hankali ba ku yi da shi bai dai zama mahaukaci ba saboda ne ittifaqan kowa ya san hankali abin yabo ne kamar yadda ittifaqan rashin hankali abin zargi ne to kadalika hankali kadalika adalci wanda ya fi kowa zalunci yana so a yi masa a yi masa adalci kuma hankalinsa yana tashi yayin da ya ga ana kokarin abu abu da shi da zalunci to kazalika alkhairi babu wanda baya son alkhairi asali musulmi yana da aqidar cewa shi alkhairi baki ɗaya a hannun Allah yake iya yadda ya gutsara wa mutane iya yadda ya yassare damar da za a alkhairi to shine ni da kai nake yin alkhairi idan ka zo ka karanta aya ta 26 tare da ni a sura daga cikin suratu Ali Imran Allah jalla wa ala yake ka ce ya ma'aikin Allah kai ne mamallakin mulki kai ne wanda kake mallakar mulki din kai kake ba da mulki ga wanda kuma ka fudge shi ka kwace shi daga hannun wanda ka bawa sannan kuma ka girmama ka ɗaukaka wanda ka so ka ƙasƙantar da wanda ka so duk alkhairi a hannun kai sai ka biye da kalkai don haka bisa doron wannan aya duk wani alkhairi da ka ga wani cikin bayi yana yi ko wasu rukunin al'umma suna yi to Allah jalla wa ala ne ya bukkara musu ya kuwace musu ya ba su damar yi ba goge wasu bace ko iya wasu ko tsabagen ƙarfin imaninsu yaddar Allah ce jalla wa ala za ka dafa tari sai a zo a dasa aikin ka kai da cikin ruwa ana cewa mutane ku zo ku saka jaro ku dan ku ɗiba ranar gobe alkiyama sai ka ga wanda yake da biliyoyi Allah bai ba shi damar yi wannan abu wanda ba shi da komai sai a duka zai ko ya kogo sai ya haƙura da wanda abu sai ya zo ya saka saboda mai saboda yassarewa ce ta Allah madaukakin sarki wannan shi ya sa yasa ga annabawan Allah da mursalai babbar sabgar su da fafata wasu shine ya za su dasa alkhairi a ban ƙasa ya za su dukkan wani sharri ko dai su kawar da shi ko su karanta shi idan kuma akwai alkhairi ya za su tabbatar da shi su yawaita shi su yana shi annabawan Allah da mursalai da salihan bayi wannan sabda su kenan ina suka fito alkhairi ina za su alkhairi ne kuke yi alkhairi shi sa Allah jalla wa ala yake muka sanya annaba su zamto jagororin wurin shari'a muka yi musu wahayi su dinga aikata alkhairi sai ya ce wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat da haka mafhumin wannan duk wani aiki na sharri ba aikin mutanen kirki ba duk wani aikin da babu arziki a cikin to ba aikin annaba ba ne ba aikin mutanen kirki ba shi yasa ya zama daga cikin addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana yawan cewa ya Allah ina roƙonka ka yassare min na dinga aikata alkhairi ya Allah ina roƙonka ka yassare min na nisanci duk abin kun ga aikata alkhairi ko da sau ɗaya ne to wannan shi ne sinadarin ka samu tabbata akan gwadaban shari'a kana so ka zama zanko shiryayye tare da masu shirya to yawaita aikata alkhairi domin an tabbatar da cewa babu mutum ɗaya ɗaiɗaiku ko kuma gamayya ta mutane da yawa da za su yawaita aikata alkhairi face sai Allah ya ba su shirya da tsayuwa akan gwada bai madaidaici kamar yadda Allah jalla wa'ala yake cewa a suratul hajji aya ta 77 ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujjada ku bauta wa ubangiji ku aikata alkhairi tabbas ta wannan hanyar ne za ku rabo don haka mumini a sa, alkhairi komai kankantarsa baya raina shi baya raina hanyar da zai shiga aljanna domin ba sharaɗin shiga aljanna ba ne sai daga hanyar gingime man aiki ƙananun aiki mutum zai iya yi kuma ya samu shiga aljanna karuwa ta shayar da kare ruwa Allah ya yafe mata duk zunubinta wani ya kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya Allah ya yafe mai duk zunubinta kamar yadda Allah ya shigar da wata mata wuta saboda sanadiyar tsare mage ta hana dabba abinci ina ga wanda ya hana mutum abinci dan haka mumini baya raina baya raina hanyar kuskure domin Allah zai wa ala ya ce duk wanda ya aikata daidai da kwayar komayya na alkhairi to sai ya tsince shi الذرة أذن ذلك إذا ذرة على رتشين كان تروى هذا أبو يولا في سلسلة من أجل تو إن لا تعيك تأسد هذا مع الخير سكاسا ميشي كما يدى الله يتي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يتي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله كريم بايا روى أذن كيلان خير zai tattala maka shi ya adana maka shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ɗayan ku ya aikata alkhairi to Allah zai tattala mai wannan alkhairi kamar yadda ɗayan ku yake tattala ragon layyansa ya ɗau tsawon lokaci yana kula da shi yana alkinta shi yana ciyar da shi har ya kai lokacin da zai isa girma ya yi mai ya yi mai ko a zuwa yanka shi don haka mu al'ummar musulmi al'umma ce wadda Allah yana son mu ba za mu gushe ba a cikin alkhairi duk yanayin da kuma muka samu kan mace komai lalacewa mu mu al'umma ce mai alkhairi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kaiwa wani kadamin da ake bai kauna da ita a ce wannan al'umma babu alkhairi da nasin alqur'ani Allah yake ku ne mafi alkhairin al'umma da aka taɓa yi kai ka ce an tambaya Allah ya Allah menene sirrin wannan alkhairin na wannan al'ummar sai ya lissafa wasu ta'adu yadda saboda kuna yin umarni da kyakkyawa sannan kuna hanyar da barin gona sannan kuna yin imani da Allah dan haka kenan waɗannan ɗabi'u su ne suka sanya ku kuka tsere sa'a kuka zamto kuna da daraja ɗoriya akan waɗanda suka gabace ku cikin al'umma shi mumini ko da yaushe ana so idan to akwai alkhairi tare da shi kuma cika alkhairin sa shine cikar imani ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yace kai mamaki dukkanin mamaki ga lamarin mumini idan abu mai faranta rai ya same shi sai ya gode wa Allah ya murna sai Allah ya shi lada wannan sai zama alkhairi gare shi idan abu mara daɗi ya same shi ya shiga cikin damuwa sai ya yadda Allah ne ya jarrabe shi shi ma sai ya nemi ladarsa a wurin Allah sai Allah ya shi lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamarin nan guda biyu ba wanda yake rahota da shi sai mu ne mana duk inda ta kwana kyaki Allah ya ba ta alkhairi ka da Allah Allah ya jarrabe ka da kishiyarsa ka da Allah wannan ba wanda yake rabauta da shi sai mu za mu ga shari'a ta zayyana mana wasu ɗabi'u wanda ake samun alkhairi a ciki bayan wanda muka faɗa daga ciki koyon alƙur'ani karatunsa saƙon da ya kunshe shi fashin baƙinsa hukunce-hukuncensa sauraronsa ko da shi ga wanda ya iya saboda hadisin sayyidina Uthman dan Affan riwaya Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin ku shine wanda ya koya alqur'ani ya koyar da shi ana samun alkhairi cikin zuwa makaranta da ka koyi hukuncen hukuncen ubangiji tabaraka wa ta'ala a wuyan hukuncen hukuncen faraji wanda ba wanda zai dauke maka sai kai farallan aininka ka sanya za ka yi sallah me ke bata sallar ya za ka yi zakka ya za ka yi azumi ya za ka yi hajji da za ka zauna da makwabta ya za ka sauke haƙƙin Allah ya za ka sauke haƙƙin bayi wannan duka farillan aini ne ba wanda zai wakilce ka ji yin wannan alkhairi nisan ta gaban wannan gwargwadon yadda kai nisa da wurin karatu gwargwadon yadda kai nesan ta kanka da alkhairi wannan sai ya zama kamar zaburarwa ce gare mu akan kanmu da 'ya'yanmu mu duba mu ga irin hidimar da muke musu domin su fahimci alƙur'ani domin su iya karatun alkur'ani domin su hadda alkur'ani yana daga cikin alkhairin mutum za ka same shi yana girmama duk abin da Allah ya girmama kamar yadda yake nuna kishiya alkhairin mutum za ka same shi yana tuzartar da abin da Allah ya girmama ma'anar iyakokin Allah su ne haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga Allah ya girmama wasu wurare da wasu lokuta to mutum mai alkhairi za ka ga yana kiyaye wannan alfarma kamar yadda a lokaci guda aka hana mu raina zunubi nan salam ne ce a hirkunku da raina zunubai domin raina zunubai su suke tattaruwa sai su wurgama a bakin su cikin ta jahannam yana daga cikin alkhairin da Allah yake so ka zamto mumini mai ƙarfin imani ba ruwa ruwa ba mai sakaci musamman idan sabga ta shafi ubangiji ko aikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini mai karfin imani ya fa alkhairi shi ya fi soyuwa ga Allah akan mu'minin da yake mai rauni imani amma duk cikar su duk su biyun suna da alkhairi yana daga cikin alkhairin mutum kyakkyawar ɗabi'arsa kyakkyawan zamansa da iyalinsa kyakkyawan zamansa da abokan hulɗarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi ku kyakkyawa ɗabi'a waɗanda idan an mu'amala da su ba a cewa tur yana daga cikin alkhairin mutum zaka same shi idan ya ranci kuɗi to zai yi kyakkyawan biya a kan kari da yanayin da ya dace baya taurin bashi abu huraira Allah ya kara mai yadda yake wani mutum ya yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam bashi yana bin sa bashin wata raƙuma da annabi sallallahu ya ranta da aka duba annabi sallallahu ya ku duba ku bashi kayansa sai aka ga duk ba a samu sa'ar tasa ba sai wanda ta girma tasa sai suka ce ya rasulullah babu sa'ar tasa sai ce to wacce kuka samu ta ce an samu yar tasa yace ku ɗauka ku bashi mutumin nan ya ji daɗi ya ce ya rasulullah ta ba ta kai wannan bai ce na sani yace yadda ka cika mu ka kyautata mu Allah ya cika ma ladanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to albishirinka wanda Allah ya fi so shine wanda ya fi kyautata wurin biyan bashi yana daga cikin aikin alkhairi idan to duk inda ka sauka kana tare da mutane kana kokarin ka amfana musu kana kokarin alkhairin kai ta gare su kana kokarin sharrin ka ka kame shi da gaban komai kankanta alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi hidimta mutane ma'anar hidimta mutane ka faranta musu rai ka biya musu bukatar su ko da sana'a ce kake yi kuɗi suka baka biya musu bukatar su da neman Allah ya yarda da kai ka ga yadda za ka samu ci gaba yaye musu damuwa sauƙaƙa musu abu mai wahala kusanto musu da abin da yake nesa duka dan neman yardar Allah ba dan su yaba wa mutane ba abin da za su yi masa yana daga cikin alkhairi ga mutane ziyartar su bibiyar yanayin da suke ciki musamman yan uwanka musamman waɗanda suke kuna da jini tare da su yan uwanka mata shirya ka je gidansu ko ba za ka ba su komai ba ka tambayi halin da suke ciki kai musu addu'a mai ta gari ka duba yaransu ka ja su a jika ‘yan uwan mahaifa, ‘yan uwa na zumunci, abokan arziki, duka wannan yana cin alkhairi. Tambayi yanayin da makocinsa yake ciki, tausaya masa, rufa masa asiri, tallafa masa, ka ja ‘ya'yansa a jikinka, kakka hantaran masa ‘ya'ya, kai masa mu'amala mai daɗi, wannan duka yana cikin alkhairi. Yana daga cin alkhairin masu alkhairi ne alal akal duk inda kake ba a tunanin kai matuci ne. ba wanda yake tunanin za ka cuce shi wannan nutsuwar kawai alkhairi ce kamar yadda idan ya zarto ana maka tunanin da an ganka an ga macuci mara amana to nan kuma mutum ya shiga sharri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin ku shine wanda in ya sauka a wuri ba a jin dar game da shi ba a da damuwa akan mafi sharru kuma shine wanda in an ganka ana tunanin azzalimi ne akwai yiwuwar ba daidai ba yana daga cikin alamun alkhairin mutum za ka yi kalmomin da suke fitowa daga bakinsa masu kyau ne ba cin zarafi ba zagin mutane ba kutsawa cikin mutunci jama'a ba la'antar na kusa ko na nesa alkhairi yake faɗa ya iya bakinsa kamar yadda iya baki alama ce ta nagarta da tsabtar cikin zuciya yana daga cikin alkhairin mutum nutsuwa da yin littafi gabanin ya yi abu Allah jalla wa ala yake Allah yana bada hikima ga wanda yake duk wanda aka ba shi hikima to tabbas an ba shi alkhairi mai yau lallai duk wanda zuciyarsa ta cika da burin alkhairi to Allah zai yassare masa ya zama mutum mai alkhairi Allah jalla wa ala yake a suratul anfal in dai matukar Allah ya ga zuciyarsa to akwai alkhairi to zai ba su fiye da alkhairin da suke burata a cikin zukatansu yana daga cikin alkhairin mutum zai yi umarni da kyakkyawa ya yi hali gabar mummuna ya yi hanyar a yi wani alkhairi ko da shi ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ya zama sanadiyya wani alkhairi to yana da ladan wanda ya alkhairi mutum yana zama mai alkhairi in ya zama mai adalci akan kansa adalci da abokan zamansa adalci tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala yake ku cika ma'auni duk abin da ake auna shi ko ku cika shi haka na duk abin da gwada shi ake tsawonsa ko nauyinsa ko yawansa ko fatinsa shi ma ku cika shi yadda yi Allah ya ce wannan shi ne alkhairi gare ana samun alkhairi ta hanyar kyauta da sadaka Allah jalla wa ala yake kuma ku dinga yawaita sadaka shine yafi alkhairi gare ku da ake kun san haka daga cin alamun alkhairin mutum shekarunsa na haihuwa ke tsawo aikinsa kuma ne da sun da cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana gaya muku labarin wa yafi ku alkhairi ba suka ce bala ya rasulullah yace wanda shekarunsa suka fi naku dadewa kuma yafi ku kyakkyawan aiki yana daga alamun alkhairin mutum kyakkyawan zamansa da iyalinsa zama ba na hantara ba ba duka ba cin mutunci ba yin watarwa ba zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairu wanda ya kyautata wa iyalansa wallahi ni ne na fi kyautata wa iyali daga cikin alamun alkhairu mace kamewa ga barin duk abin da yake ba daidai ba shi yasa a cikin suratul nur aya ta 60 Allah yake wa an yasta'fifna khairul lahum mata su kame ga barin ba daidai ba shine yafi alkhairi gare su daga cikin alamomin alkhairin shugabanni za ka ga talakawa su suna kauce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace. mafi alkhairin jagororin su sune waɗanda kuke son su suke son kuke musu addu'a ta kwarai kuke musu fatan alkhairi mafi sharrin shugabannin ku waɗanda kuka tsane su suka tsane ku suke la'antar ku kuke la'antar su ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyati khair فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا بالصلاة رحمكم الله